To gashi nan yallaɓai. ka? <laughs> ai wallahi Allah ya hore maka ɗimbin alheri. dubi wannan babban ganda <laughs> haka? wato irin basiran da Allah ya hore maka wurin gano duk inda ake sai da abinci mai armashi ya wuce misali <laughs> kai wushin ba faranti hudu nake gani a gaban Bashir ba kai Bashir sarkin jin bashi ranka ya kai idan wani ya taba ce maka rayuwarka za ta inganta nan gaba to mishin makaho ne saboda kai rayuwarka ta yau da gobe da na gaba kake cinye su duk a yanzu a'a habba amma gaskiya abincin naira ɗari ne nan fa a'a ɗari suke cike ninka mini duk abin da na na saya har so hudu. Kai ba a gurin maman risen kake cin abinci ba ne? Isi aka? Zan yi bayani yalla bai. Bayani me za yi? Samu ninki hudu na darajar duk caji da kai tare da tsarin Glow Formula. Ka yi amfani da shi don yin kiran gida da kasashen waje. Aika sakonnin gaggawa da ladubar yanar gizo. Kawai yi caji da star 323 star lambar katin da hash ka fara morewa. Isi aka? Za ka durkusa a nan har awa hudu. Glow, Grandmasters of Data.